بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على عشرة المرسلين سيدنا ونبينا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى الدين سبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم أيوه لتنم uku ga watan ramadan shekara ta 1438 wanda ya daidai da 29 ko? ko 30 ne? 29 ga watan biyar shekara ta 2017 da izinin Allah za mu tashi aya ta 118 a cikin suratun nahal na أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يك من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين نعم الله سبحانه وتعالى ينا بينا درجوجي نمنا كبوبي نا أنا النبي إبراهيم دوكما yabo gare shi na irin kyawawan halaye da yake da su da jagoranci da yawa al'umma shi ne ce inna ibrahima hakika nabi ibrahim kana ummatan ya zama al'umma ne za mu ga menene ma'ana al'umma ne ƙanitan lillah mai ibada ga Allah hanifan makarkaci gabarin duk addinan da ya tarar sai addinin Allah tabaraka wa ta'ala walam yakun minal mushrikin bai zama daga masu tara Allah da wani a cikin bauta ba Allah subhanahu wa ta'ala kadai ainihin yake bautawa domin ya barranta ya kubuta daga dukkan abin da ya tarar mutanensa suna bautawa sai Allah subhanahu wa ta'ala kamar yadda ayoyi da dama suka gabata to anan da Allah subhanahu wataala ya ce inna ibrahima kana ummatan hakika annabi ibrahim ya ma umma to an tambaya wato abul aidain ko abul abidin ya tambayi abdullahi dan mas'ud me ake nufi da umma kuma me ake nufi da qanitan sai ce al umma al muallimul khair wanda yake koyawa mutane alkhairi alqanit shi kuma almu'i'u lillahi wa rasuli mai bin Allah da manzan Allah to ana za mu ce mai bin Allah domin shine manzan Allah to nan annabi Ibrahim ya hada waɗannan sifofi domin ma'anar wanda yake koya mutane alkhairi ma'anarsa jagora shi sa suka fassara shi da cewa al'umma da yake kana ummatan ai imamun muqtadan shugaba ne wanda yake abun koyi al'umma suna koyi da shi saboda waɗannan sifofi na alkhairi da ya tara to kuma Allah subhanahu wataala shine ya nada shi wannan jagoranci inda yake wa idhtala ibrahima rabbuhu bi kalimatin fa atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama lokacin da ubangiji tabaraka wataala ya jarrabe annabi ibrahim ubangijin sai ya jarrabe shi bi kalimatin da wasu kalmomi ba a tammahunna sai ya cika su qala sana ubangiji ce shi inni ja'iluka lin-nasi imama zan sanya ka kai imam imam wanda yake shugaba wanda yake abun koyi to Allah subhanahu wataala ya sanya shi zama shugaba abin koyi saboda kuma wasu abubuwa da ya bashi na farko ya bashi cika alkawari annabi ibrahim mai cika alkawari Allah ce wa ibrahim alladhi waffa ibrahim wanda yake mai cikawa mai cikawa alkawaran ne baya saba na biyu Allah subhanahu wataala ya bashi shirya da kansa yace wal na ibrahima rushdahu wa kunna bihi alimi mun ba wa nabi ibrahim ainihin shirya kuma dama mu masana ne ainihin da shi sannan Allah subhanahu wataala ya shiryar da shi a lokacin da ya tarar da mutanensa jingim cikin bata da halaka sai ya shiryar da shi zuwa hanya wacce take mai kakkiya ya zama baya bin wannan hanyoyin da ya tarar mutanensa suna bi na shirka da Allah Ta baraka wa ta'ala wanda da kansa yana faɗa a cikin aya yana cewa inda ni hadani rabbi ila siratin mustaqim dinan qiyaman millata ibrahim wannan duk su ne abubuwan da suka haɗu suka sanya annabi ibrahim ya zama ummatan shugaba wanda yake ainihin abun koyi wannan dangane da ma'ana ta farko ta shugaba ke wanda ta ma'anar umma ke ma'ana ta biyu inna ibrahima kana ummatan annabi ibrahim ya zama al'umma ne amma shi kuma shi kadai ne me yasa ya zama al'umma alhali shi kaɗai ne saboda ya zo ya tarar da mutanensa a kan shirka baki ɗaya shi kaɗai ya tashi yana musulmi to sai zama shi ne al'umman musulunci alhali kuma shi kaɗai ne na ka zama ma'anar umma nan ai ummatan wahadahu shi kaɗai al'umma ne saboda shi ne kaɗai mai bin allah tabaraka wa ta'ala yake masa bauta bauta ta gaskiya ba shirka a ciki kamar yadda kisarsa ta gabata a surori daban-daban dangane da tattaunawarsa da ainihin mutanensa da inda ya ainihin tafi ya karkashe ya sare babban gunkin da suke bautawa sa'annan ya zo ya tattauna da su akan bautar wani allah subhanahu wata'ala hadde wanda allah ya nufar shirya daga cikinsu ainihin suka fahimta kamar yadda allah ya kawo kisa cin ce watul alim na ba ibrahim إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين kaga abin da tambaye suke me kuke bauta ne wannan suka ce ai ka suke bauta ba za mu gushe muna masu duku ba a wajen yi mata bauta ba har a ƙarshe dai ya baran-baran da su inna ni bara'un mimma ta'budu ni na kubuta daga abinda. ainihin kuke bauta ba ni ba su yana daga cikin sifa da ta sa Allah subhanahu wata ya ba annabi Ibrahim ce shakiran li an'ami mai godiya ne ga ni'imomin Allah ijtabahu Allah ya zabe shi wahadahu ya shiryar da shi ila siratul mustaqim zuwa hanya miƙaƙiya a lokacin da duk mutanensa suna cikin fata. sannan Allah ce wa hu fid dunya hasana mun ba shi kyakkyawa a nan duniya mun ba shi kyakkyawa a nan duniya a nan kyakkyawan da muka ba shi a nan duniya Allah ce lisana sidiqin harshe na gaskiya harshe na gaskiya baya faɗar abin da yake ainihin ba haka ko kuma aka ce jama'ana lahu khairar duniya a cewa mun ba shi kyakkyawa a nan duniya mun ba tara masa alkhairin duniya min jami'i ma ya tajul mu'minu ilai daga dukkan abin da mu'mini yake bukatuwa zuwa gare shi fi ikmali hayatihi tayyiba a cikin cika rayuwarsa wacce take daddada to Allah ya ba annabi ibrahim sannan kuma wa innahu fil akhirati lamina salihin hakika shi lamina Allah ya ce lalle gashi ya ce inna tautaukili sa'annan ya sake karfafa da lamun tauki lamina sali lalle yana cikin mutane na kwarai fil akhirati ainihin alahira bal su ne ma jagororin mutanen kwarai domin ulul azumi ne shi kuma yana cikin a wanda za a nemi su gurin ubangiji tabaraka wa ta'ala a gobe alkiyama wannan ya nuna lalle ba wai yana cikin mutanen kwarai ba a shi jagora ne na mutane kwarai kamar da ce waje an lilin na imama da sanya ne jagora ne na mutanen wato masu jin tsoron allah kaga ashe ba kawai na kwarai ba ne a jagora ne ma na waɗanda suke mutanen kwarai masu jin tsoron allah ta baraka wata na إليك أن اتبع ملة إبراهيم حنيفا وما كان من المشركين saboda kasancewar annabi ibrahim akan hanya mai kakkiya wacce take ba karkace a ciki wanda allah ya ce wa hadainahu ila siratin mustaqim mun shiyar da shi zuwa hanya mai kakkiya to sai allah ya umarci annabi da ya bi hanyarsa Eh? duba annabi ne shugaban halitta baki daya amma an umarce shi da yabi mai da ya ba hanya annabi ibrahim wajen me wajen kaɗe ta Allah subhanahu wataala da bauta ko da duk duniya sun haɗa akan kafirci na annabi ibrahim ya tarar da duk duniyarsa akan kafirci suke amma shi kaɗai ya tsaya mai wajen bautar Allah wanda ya sha ya zama ah, ainihin ummatan wato mai umma ne alhali kuma shi kaɗai ne wannan sa Allah ya umarci annabi sallallahu alaihi wasallam ya zama mai bin hanyarsa yace thumma wahayna ilai sannan mun yi ma aiki an tabi' millata ibrahima ka ba hanya annabi ibrahim hanifan halin kasancewarsa yana mai karkata ga wurin duk hanyoyin bata da ya samu mutanensa akai yana mai tsayuwa akan addinin Allah shi kai amma kana min al-mushrikin baya cikin daga waɗanda suke tara Allah da wani a yana kan tauhidi wanda yake karaitacce idan an umarta annabi sallallahu alaihi wasallam da ya ba hanya annabi ibrahim bai mu aka umarta baki daya kuma abin da aka umarta annabi sallallahu alaihi wasallam wanda bai zama khususiya din sa bace bai mu aka umarta baki daya dan haka mu ma ku bi tafarkin annabi ibrahim kenan idan da mutane za su hada kan abin da yake na bata ka tabbatar bata ne to kai koyi da annabi ibrahim kuma hanyarsa kai kakkai da ka bi wannan hanya kakka zama mai imma'an eh? imma'an mai imma'an ita alladhi idza ahsana an-nasu yaqulu idza ahsana an-nasu ahsantu wa idza asaa'u asa'tu wanda zai ke cewa ni in ya ga mutane sun kyautata shi ma sai ya kyautata in sun munana shi ma sai ya munana kenan yana bin hanyoyin innar jujjun ne kawai ba yana duban menene daidai menene kuma ainihin ba daidai ba ba ba hanya na ibrahim abu na gaskiya ko da kai kaɗai ne akan ta ka tsaya akan babu tun dawowa da baya إنما جعل السبت على الذين اختلفوا فيه وإن ربك ليحكم بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون Allah tabaraka wa ta'ala ce innama ju'ila as-sabtu ka dai an sanya as-sabtu asabar wato wannan rana da aka hana masu so so sun kifi to an sanya ta ta zama jarraba alal na ikhtalafu fi ga waɗanda suka yi sabani fihi a cikinsa. sa to fihi yana komawa zuwa fihi ai fi yawmil juma'a yana komawa zuwa ranar juma'a domin yahuda su ne aka fara umarta da ita sai suka kauce mata sai suka zaɓi ainihin asabar nasara su ma umarce su da ita sai suka tafi akan suka ƙi zaɓar juma'a suka tafi akan addinin yahudu su ma suka zaɓi ranar asabar sai daga baya ne suka canja suka koma ranar lahadi a zamanin sarki kustantin domin su saba yahuda sai suka dawo ainihin lahadi to sun yi saɓani a kanta mana an umarce su da ita amma kuma ba su bi ba shi ne anan yake cewa inna allaha ta'ala shara'a zalika libani isra'ila ala lisanin musa Allah ya shar'anta haka ga bani Isra'ila a harshen annabi Musa fa'adalu an sai suka kauce suka karkace gaban wa khasaru sabta suka zabi rana asabar la'annahu al-yawm alladhi lam yukhlaq fihi ar-rabb shay'an min al-makhluqat saboda suna ganin wai tace ranar da Allah bai halicci komai daga cikin halitta naka sai suka zabe ta zama ranar hutu ranar Eid ta'ala تعالى به في شريعة التوراة da suka zabo wannan sai Allah ya lazamta musu wannan kuma a cikin addininsu cikin attaura wa wasahum an yi tamassaku bihi ya umarce su su riko da shi wa yuhafizu wa an yuhafizu alayhi kuma su kiyaye shi ma amrihi iyahu tare da umartar su bi mutaba'ati muhammadin sallallahu alaihi wasallam da bin annabi muhammadu idan ba'athahu idan Allah ya aiko shi wa akhadha ƙahun Allah ya rike alƙawransu wa uhudahum da alƙawransu ala zalika ainihin ansa haka wannan kenan an so a ba su juma amma sai suka kauce sai suka zaɓa asabar ba shi kenan sai aka sanya ta zama ainihin a cikin shari'a inda su suka zaɓa yau nasara su ma sai suka bi su akan wani amma kuma daga baya sai suka kauce sai suka zaɓi me sai suka zaɓi ainihin ranar alahadi da zama ita ce ranar idinsu kuma ranar hutunsu mu kuma sai muka karɓi wannan ranar juma'a don muka rike ci gangan wanda kuma ita ce rana mafificiya a kan dukkan shawarar rani sai muka zama mun rike mafificiyar rana kamar yadda muke mafificiyar al'umma don kuma khayra ummatin ukhrijal jallin nas Allah ta ba a nan sallallahu alaihi wasallam yana bada hadisin bukari da musulun daga hadisin abu huraira yana cewa na hannun akhiruna na sabi kuna yau malkiya mu ne na ƙarshe a wajen aikowa amma mu ne kuma ya ranar alkiya bi da annahum utul kitaba min qablina ko da yake dai an ba su littafi kamun mu thumma hadha yawmuhum alladhi farada Allahu alayhi sannan wannan rana juma'a ita ce ranar da Allah ya faralta musu fakhtalafu fi sai suka yi saba suka saba suka shi karfa fa mu sai Allah ya shirye mu zuwa gare ta muka karba hannu bibbiyu fa nasu lana fihi taba mutane sai suka zama masu bin mu ne a ciki al yahudu gadan yahuda gobe a sabar kenan wan nasara ba'da gadin nasara bayan gobe jibi kenan lahadi mu kuma mu ne farko kenan ko wannan shine lafazin bukhari ya zo a daga abu huraira da huzaifa tukun liman suka ce manzala sallallahu alaihi wasallam yana cewa adallallahu anil jumu'ati man kana qablana Allah ya fitar da waɗanda suka gabace mu ga ranar juma'a ya fitar da su sai suka kasa gane amfaninta da alfarmarta da darajarta da aka ba su sai suka ƙi karɓa fakanar yahudi yau musabt yahuda sai suka zama suna da ranar asabar kanalin nasara yin mul'ahad nasara kuma suna da ranar lahadi ja Allahu bina mu da muka zo baya baya Allah ya zo da mu fa hadana Allahu liyawmil juma'a Allah ya shirya da mu ga ranar juma'a waja'ala al-jum'ata was-sabta wal-ahad sai zama ranakun ga su a jere juma'a farko mu ne farko ke was-sabta ta biyo baya wal-ahad wa kadhalika hum tab'un lana yawmal qiyamah na karana al-qiyamah biyo mu zasu a baya mu ne kan gaba tinanul akhiruna min ahli ad-dunya mu ne na ƙarshe a nan duniya amma wal awwalu na yawmal qiyama mu ne na farko ranar alkiyama mu za a fara tashi mu za a fara sallama mu za mu fara shiga aljanna mu za a fara buɗe kofa aljanna duk wannan fifikon mun Allah subhanahu wataala ya ba mu shi wal maqdi bainahum qabla al khala'i mu za a fare wa hukunci kafin shauran halitta duk sai an gama mana sannan kuma shauran ainihin su biyo baya wannan dai ya nuna irin fifiko da Allah ya ba mu wannan al'umma inda ya tabbatar mana da faɗin sakuntum khayra ummatin ukhrijal linnas na ah, wa inna rabbaka ila ubangijinka la yahkumu bainahum zai hukunci a tsakanin su yawmal qiyamati rana alqiyama fi ma kanu fihi yakhtalifun cikin abin da suka sance suna sassafawa a cikin sa to Allah zai hukunci wane ne akan daidai alqiyama za ta zo eh za a ga wani ne akan gaskiya ادع إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي هي أحسن إن ربك هو أعلم بمن ضل عن سبيله وهو أعلم بالمهتدين نعم الله يقول إلى سبيل ربك أي كرا zuwa hanyar ubangijinka amma tare da kula da wasu ka'idodi na farko kiran ya zama bil hikima da hikima hikima ajiye abu a inda ya dace a aji. shi wanda mun magana adalci wani abu ne wanda yake kusa da wannan galibi hikima a magana ne in za ka yi magana ka furta magana wacce da dace a inda ta dace ga waɗanda ta dace da su da ke kenan za ka yi kira zuwa hanya Allah ka yi kira ta hanya da ta dace sa'an nan ka san suwa kake kira ka gaya musu abin da ya dace da su da kuma abin da suke bukatuwa zuwa gare shi wannan duk yana daga cikin me yana daga cikin hikima sa'annan ka ba su kai musu wa'azi gwargwadon yadda hankalinsu zai dauka ba abin da ya wuce hankalinsu ba abin da ainihin ya wuce hankalinsu shi sa lokacin da annabi sallallahu alaihi wasallam ya aiki mu'az zuwa yaman sai bashi wannan ka'idodi ne. cewa ya san gurin suwa za shi da aka yi san me suke da bukata kuma da wani usulubi zai jawo hankali zai kira wasu sai ce za ka je ka tarar da mutane waɗanda suke mai nasara ne su domin mutane yaman ƙarfinsu nasara na jiran ne saboda makwatakarsu kuma da habasha da yawansu kiristoci ne yace to awwalu ma tad'uhum ilayhi shahadatu an la ilaha illa farkon abin da zaka kirawo su zuwa gare shi shaidawa ba an bautawa da gaskiya sai Allah wa anna muhammadar rasul nan muhammadu manzon Allah me yasa saboda suna bukatuwa izawa domin suna cewa inna allaha thalithu thalatha Allah na uku uku ne kaga ba ba tauhidi tare da su eh sa'annan ba su imani da annabi sallallahu alaihi wasallam to kaga a fara tabbatar musu da mai da su ta fara gyaruwa san wa za su bauta Allah ne guda ɗaya wannan wanda aka aiko shi manzo ne daga Allah kamar yadda annabi Isa yake manzo daga Allah to tabbatar da wannan sannan kuma shauran abubuwa sai su biyu wannan yana daga cikin hikima ajiye abu a inda ya dace ga waɗanda suka dace da kuma lokacin da ya dace bisa za mu ga annabi sallallahu alaihi wasallam kamar yadda sahabbai suke faɗa kana ya tahawwalu la bil mau'iza dan Allah yana ɗaga mana kafa a wajen wa'azi ba kullum zai zo wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi wa'azi a yana ɗaga mana kafa wani lokaci sai a ɗan ba da iska eh? wani lokaci kuma a yi abu mai na raha wani lokaci a yi tambayoyi wani lokaci ya jeho musu tambaya domin ya ga ainihin kalbin kwakwalwarsu da fahimtarsu to duk haka yana yana min yana cancanjawa duk yana daga cikin hikima a cikin wa'azi sai ce wal mau'izatil hasana da wa'azi wanda yake kyakkyawa yana daga wa'azi kyakkyawa kakkaye shi da kakkauran harshe eh? kakkaye shi da kakkauran harshe a ya zama mai da harshe mai taushi da harshe mai sauki domin akwai jabbere a bayan ƙasa mara ji mai taurin kai ba kamar fir'auna amma da Allah ya aiki annabi Musa da dan uwansa Haruna zuwa ga annabi zuwa ga Fir'auna me yace fa qula lahu qawlan layyina la'allahu yatadhakkaru aw yakhsha idan kun je ku ga masa magana mai taushi ko ku je gaba mu ma'aikan Allah mun zo mu ture ka eh? mu kafa sabuwar daular musulunci me kake tsammani kaga sun zo rigima kenan ba sun zo wa azi shi da ya daɗe yana ganin ana rabbukum kuma fa qala ana kuma la'ala zo sai yau za su kifar da gwamnatinsa gaba gaɗi kenan sun zo rigima da tashin hankali sun zo faɗa na ka Allah ya su gaya masa mugi fa qula lahu ƙawalan layyinan ka gaya masa magana mai taushi to ƙawalan layyinan yana daga cikin me yana daga cikin al-mau'izatil hasana wa'azi wanda yake ainihin kyakkyawa sai ce wa jadilhun billati hiya ahsan idan za ka tattauna da su to ka tattauna da su da abin da yake mafi kyau ba mu ce mu mujadala ba nan saboda wanda yake da alkhairi tare da shi so yake ya ɗora wanda yake tattaunawa da shi zuwa alkhairin ba so yake waye ƙure shi kawai ba ko so yake sai ya ga iyakarsa ko ya ce ya rinjaye da shi a so yake allah ya ganar da shi to da haka in za a tattauna to a tattauna da abu mafi kyau me abu mafi kyau idan ka ga akwai alhairi a cikin tattaunawar to a tattauna in babu fa a bari sai wani lokaci yana daga cikin alheri a tattaunawa tare da hujjojinka da zalaka harshen mutum da iya bayaninsa domin in bai tare da hujjoji ba hujjojin nan na nassi ne ga wanda suke sun yadda da nassi ko na hankali ga wanda mai ba su yadda da ainihin nassi ba kama annabi ibrahim za mu ga da mai wanda wani hujjoji ya tattauna da mutanensa eh? hujjoji ne na hankali hujjoji ne na hankali domin babu wani nassi da zo zai ce musu allah ya ce annabi ya ce ku kaga sai ka san su waɗanda za ka tattauna da su me suke da dace da su dalilai na hankali ko dalilai na na nassi domin dukkaninsu akwai sa akwai dalilai na hankali akwai dalilai ainihin na hankali annabi ibrahim lokacin da da shi kansa yi ce tattauna da ubangiji hmm, game da yadda za a tashi mutum bayan ya diddige ya zama kashi allah hujja ta hankali ya kawo masa cewa ainihin ga tsuntsaye nan ko arba'atun min at-tayr sun ilayka thumma ja'al ala kulli jabal minhunna ju'an thumma da'uhunna dan ya tabbata masa kaga a aikace ne wannan ya gani a aikace cewa zai yi hakan ko ba zai yi ba to haka akwai ne yake bukatar dalili na hankali akwai ne to mutum ya zama ya tanade su sa'annan a wani lokaci alheri suke bukata akwai da za ka kar da su cikin yunwa da fatara da wane ne in ka kai musu alkhairai da taimako da agaji ba bukatar ma sai ka tsaya kana me kana dogon tattaunawa da su da ka dan gaggaya musu kaza kaza kaza cikin mika wuya ga su kamar da magani da dama a gurare da mutunci ko taimako suke bukata kuma wannan usulubi ne ma da su 'yan mishan suka yi amfani da shi a nan ƙasa sun tarar da arna cikin tsaraici a cikin yunwa a cikin fatara suka kawo musu tubobi suka kawo musu magunguna suka kawo musu kaza na sai suka bi su wanda har zuwa yanzu kace musu su bar nasaranci ba za su taɓa bari a lokacin da sarakuna da dama ɗibansu suke suna sayar da su a matsayin bayi su kuma suka zo musu da wannan to kaga ya ba za su bi su ba ya ba za su bi kauya to da haka hanyoyin kira wanda yake mau'izatul hasana suna da yawa ya danganta ga waɗanda ka tarar da waɗanda kake so ainihin kai kira shi sa wasu suke zama 'yan gani kashirin wannan addini cewa ai da iyayensu a yunwa suke a kaza suke amma yanzu wayannan sun suka zo suka samu su suka fito da su daga cikin kaza da sai da su ake yi wayannan suka zo suka hana wannan a siyar da su suka ba su sutura suka yi musu gidaje suka ba su ilimi ya za a ce yanzu kuma su zo su bar wannan da yawa wasu hujjoji za a wannan za su gaya bisa har a karatuka kama irin jami'a jami'a take kuwa mutsaici dama bangaren addini kawai sunansa a religious abin nan religious department aka da kiristanci da nasaranci da musulunci da wane da da'awa musaki don ana tattauna da yawa irin waɗannan hujjojin suke kawo musamman suna da wani kwas da ake kira wai jihad in plateau a nasarawa za ga banda faɗar abubuwan da can waɗancan sarakunan suke musu na baya na cin na sai da su na kaza ba abinda suke fada ce tare da wasu abubuwan kuma da ƙari ma na ƙarya a to na haka duk waɗannan suna daga hanyoyin almawa'izatul hasan yace wajadilhum ka yi tattaunawa da su billati hiya san da abin da yake mafi kyau illallazi na zalamu minhum sai waɗannan na inda rabbaka huwa alamu biman dalla an sabili wani da shi ne mafi sanin wanda ya kauce wa hanyarsa wa huwa alamu bil muhtadin shine masani da waɗanda suke sun suna kan ainihin shirya Allah subhanahu wataala ya san su waye suka kauce hanya wanda kuma babu alamun cewa za su musulunta wannan Allah ya san su suwaye kuma suke kan hanya ta kwarai wannan Allah su ya sani ko kuma wanda Allah ya nufa ta hanyar wa'azi din da kaza za su zo su musulunta Allah ya sani ka ke kai ba baka da wani illa kai wa'azi kyakkyawa amma shirye su a hannun Allah ta ba wa'azin ka mai daɗi shine da sa su musulunta a nufi ne na Allah subhanahu wataala bisa Allah yake cewa laysa alayka hudahum walakin Allah yahdi man yasha' shiryar da su ba ya kan ba dora ma sai ka shiryar da su ba dora ma sai ka shiryar da su ba abinda aka dora ma kiransu zuwa shirya ka nuna musu hanyar shirya amma cewa sai sun shirya wannan abu ne a hannun Allah shi sa cewa lakin Allah ya di man sha, Allah sai shi yake shiryar da wanda ya so Allah ya samu a cikin shirya. وإن عاقبتم فعاقبوا بمثل ما عوقبتم به ولئن صبرتم لهو خير للصابرين نعم الله يقول وإن عاقبتم إذا انزاوا كراموه فعاقبوا كراموه بمثل ما عوقبتم به da kwatankwacin irin abin da aka yi muku laifi mana kakku ce iyaka idan har an yi ma abu ka ce ni ban haƙura ba sai na rama to an baka dama ka rama shi ne mai shi ne abin muka faɗa jiya shi ne adalci ko shekaran jiya ne ko shekaran jiya shi ne adalci inna allaha ya amuru bil adalci to wannan adalci an yi ma ka ce ni na bukatar na a bani haƙƙi to wannan ka yi adalci yi aqabtum wa in aqabtum fa aqibu da mithli ma uqibtum bi in an muku laifi to kurama da daidai irin laifin da aka yi wannan kun yi kun yi adalci akwai ayoyi da dama da suka zo suka yi ƙarin bayani akan wannan misali fadan Allah subhanahu wataala waje jazaa'u sayyi'atin sayyi'atun mithluha sakamakon mummuna mummuna yar uwarta sa'annan can Allah ce eh, inna nafsa bin nafs wal ayn bil ayn wal udhna bil udhni was sinna bis sinni wal juruha qisas raunuka ayi qisasi daidai ya akai ma a ma daidai wannan laifin in ka ce baka yadda ba ke baka yadda ba wannan shari'a ta ta baka haƙƙi to wannan kayi adalci to amma ana son kuma ɓangare na ɗaya shine al-ihsan kyautatawa kyautatawa shine wala in sabarta lalle idan kun yi haƙuri akan laifin da aka yi muku ba kurawa ba to lahuwa khairun haƙiƙa shi yafi alkhairi lis-sabirin ga waɗanda suke masu haƙo in an ma ka ce birane haƙura to wannan shi ne abu mafi alkhairi shi ma ayoyi sun zo sun ƙarfafa wannan misali da Allah ce wadda za a sayi a tun mithilha sai Allah ce fa a afa wa aslaha fa ajruhu alal wanda in ya ya zo yazo yi sulhu to eh kai kaza kai kaza to kai kamar kai yanzu ka je ka sai masa magunguna kuma kaɗan nauyin jinyarsa in yi so ba sai an rama ciwon da ka ji masa to ajiyar wa'ala wanda ya haka ladin sai na wa'ala in yi haka yayi ya yi isa haka nan da Allah ce wal haƙi sas raunika ramuwa ne daidai abin da aka yi sai Allah ce ba tasaddaqa ka fara tuni. wanda haƙuri ya yi sadaka da wannan jinin nasa da aka taba bai ce sai an rama ba da kafaratullah zai zama ainihin sakamako ne na kankarar zunubi nasa haka nan da Allah ce wa in aqabtum fa'aqibu mithl ma uqibtum bi sai Allah ce wala in sabartum lahu kai to duk wannan yana nuna yin hakurin da yafiyan da kauda kan shine yafi akan me akan a ce sai an rama irin abin da aka yi wa mutum gane ko to dangane da wanda aka cuta an nuna cewa yana da dama ya nemi a yanayin abinda aka yi masa cuta in ba zai iya yana daga ciki da kai kara cewa a an masa kaza me a rama masa abinda aka yi masa kamar yadda Allah ce wala manin tasara ba'ada zulmihi fa ulaika ma alaihim min sabi wanda ya nemi taimako bayan an zalunce shi waɗanda ba su da laifi ka ba alaihi min sabi waɗanda ba su da laifi amma kuma kai haƙurin shi ne wanda ya fi saboda yin haƙurin daraja ce babba domin allah subhanahu wa ta'ala da ya jero al'amura manya-manya al'amura manya-manya eh, sai nuna ba wanda za su iya haƙuri a kan wannan sai waɗanda suka mai masu babbar rau to mai haƙuri yana cikin mai masu babbar rau sai ce wa ma yi laƙaha illallazi na sabaru wa ma yi laƙaha hazo na azun ba wanda za su gama da waɗancan ta goma shi da aka faɗa a baya inna na ƙalu rafin Allah su masta kwamu da ta nazzala alaihi mala'ikatu Allah ta kwamu wa la ta zama wa abshiru بالجنة التي كنتم توعدون نحن أولياؤكم في الحياة الدنيا وفي الآخرة ولكم فيها ما تشتهي أنفسكم ولكم فيها ما تدعون نزلا من غفور رحيم ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل حسنا وقال إنني من المسلم ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي وما يلقاها إلا الذين صبروا kaga ashe sai masu yin wannan ya fi an musu laifi sai masu haƙuri masu haƙuri kuma su ne mai su ne masu babbar wa Allah subhanahu wa ta'ala ya samu a cikinsu واصبر وما صبرك إلا بالله ولا تحزن عليهم ولا تك في ضيق مما يمكرون inna allaha ma Allah subhanahu ta'ala yace da annabi wasbir kai hakuri kaga can an ce hakuri shine yafi me ga waɗanda suke masu hakuri din to sai Allah ya ce da annabi yi hakuri wa ma sabruka illa billah sakamakon hakurinka ba zai kasance ba illa billah sai ga Allah shine kadai zai ma sakamako akan haƙurin da kai yace wala ta Hazana alaihi kada kai bakin ciki a kansu wala taku fi dhaiqin zama cikin kunci mayan kurun daga irin makircin da suke shishiryawa Allah subhanahu wataala ya gaya mana wani aqabtum fa'aqibu bimithli ma uqibtum bi in kun an muku laifi kurama daidai da irin laifin da aka yi to lokacin da na hamza radiyallahu anhu aka kashe shi aka yi masa mutula ainihin a uhud a zo ya gan shi ransa ya ɓaci hankalinsa ya tashi ya ce ma kai ba don mata ba da iyali nasa da na bari tsuntsaye masu cinye shi in so a tashe shi a cikin tsuntsaye ko a cikin namun daji so da yana gani ya ɗauke shi ma ya je binne shi da hannunsa akwai wani tashin haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya zo ya masa sallah sa'an kowane ɗaya daga cikin saba'in ɗinnan da za a yi masa sallah sai ya haɗa da hamsa ki ne masa sallar mutum saba'in ba nan da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wallahi sai na rama abin da suka yi mana sai na rama abin da suka yi mana sai na kashe mutum saba'in a madadin hamza shi kaɗai hmm. shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ce da shi wasu wasu wa ma sabruka illa bi yi haƙuri domin ne da yake tawa da maza Allah ita haƙurinka kuma a sakamakon haƙurinka yana ga Allah ta wara kota shi sa yana daga abin da ya nuna ɓacin ran manzan Allah kan abin da aka yi wa Hamza duk da cewa wanda ya masa ya zo daga baya ya musulunta ya kirawo shi wata rana bayan ya musulunta ku ce ga yamun ya aka yi kashe Hamza wace hanya ka kashe shi kuma Hamza jarumi ne na ƙarshe shi ne shi ya haɗo yana gaya zala yayin da na ɓoya a bayan shi ina gani inda yake ina ban sawunsa in na gaje gani na ɓoya a bayan shi in na gaje gani na ɓoya a bayan dutse ci da haka ne har na tattake na tattake na ɗana masa sa'annan na bi shi bayan ya haɗu yana da malmala a cikin jini na bi shi na soka masa bashi sa'annan na farke cikinsa sa'annan na ɗauko hantarsa sa'annan na kaiwa hindu ta gatsa wannan hantar don ta huce haushin kashe babanta da hamza dama ta ta sa ta ce lalle in yana Sanya samun samu yanci sai ya ɗaukar mata fansa a kan hamza da kashe babanta da ake zala ce shi ya fita da fita ce daga yau kan mu sake hada fuska da kada mu sake hada fuska na ka duk inda yin manzala sai buya ba zai taɓa zuwa su haɗa fuska da Allah saboda da ya gan shi zai tuna abin da yawa hamsa don haka daga ranar ba su sake mai haɗa fuska da annabi wasu sallallahu alaihi wasallam shi ne a nan mamun dara kuɗi ne maraito da sanadin sa haɗi zuwa Abdullahi ɗan Abbas ya ce lokacin da mashirikai suka juya ga waɗanda aka kashe a ƙahun zala sallallahu alaihi wasallama shi ma ya juya ya ga wani ainihin abun gani wanda yake ya munanta masa dangane da mai dangane da hamza wanda an kashe shi an tsaga jininsa an raga-raga da hancinsa ko an raga-raga da hancinsa an faffarka ainihin kunnansa zala ce ba don mata kasu bakin ciki ba kuma kada ya zama sunna a bayana ba da na bashi namun daji da tsuntsaye su cinye har Allah ya tashe shi daga cikin cikin tsuntsaye da namun daji sai ce la'amthilan na mu bi a rajulan wallahi sai na yi musula da mutum saba'in a madadin hamza sun ma ba a ta'a bi burdihi Allah sallallahu alaihi wasallam sa aka kawo mayafin mata in ya dora masa a kansa kafarsa ta bayyana in ya dora a kafarsa kansa ta bayyana a ƙarshe ya lullube kansa ya lullube kansa aka bar aka sa kafafuwan nasa aka sa ainihin ciyawa ainihin manzala ya kabar wani goma a kansa sannan duk mutumin da aka kawo daga cikin mutanen ahud sai manzan allah ya haɗa shi da hamza yanayin ya yi masa sallata saboda ne saboda jinjina irin gudunmuwa da hamza ya bayar a cikin musulunci radiyallahu anhu wa ba ku kaga duba wani abu da aka yi Allah amma aka ce ya hakuri ya kai kuma a cikin rauni ne aka yi da ɗan fasa ma kafa a ta kila dan wani dai ya zage ka ko ya gaya ma wata da yar bakar magana aka ce kai hakuri sai kai hakuri koyi da annabi sallallahu alaihi wasallam Allah ce wala ta hazana ai kaka yi bakin ciki a kansu wala ta kufe dai kaka zama cikin kunci mai mayan kuruna daga irin makircin da ainihin suka tai suka tai suka tai kaka damu da su na inna Allah إن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون إن الله يدعو مني مع الذين اتقوا yana tare da wanda suka ji tsoronsa walladina hun muhsinun da waɗanda suke masu kyautatawa a cikin ayyukansu da ƙawa mun san ma'anarta kwatanta umarnin Allah na hannuwa ga barin abubuwan da ya hana kyautayi dangane da haƙƙin Allah shi shine kaiwa matuƙa a ikhlasi an da Allah ka annaka tara fa in lam takun tara fa innahu yara wannan shine kaiwa matuƙa a cikin insani to wannan waɗanda suke da wannan sifa Allah yana tare da su to ma'iyya Allah tare da Allah iri biyu iri na farko shine wanda ya zuwa wannan aya inna Allah ma'al ladina taqaw Allah yana tare da masu baki ɗaya to ma'iyya wani irin tare da su al-ihata bil ilm Allah ya kewaye da saninsu duk abin da suke yi Allah ya sani da gani Allah ya kewaye da gani duk inda suke ciki sama da ƙasa ruwa da kogi da kogo Allah yana ganinsu. su sa'ana alƙudratu was-sulqata alaihi Allah yana tare da su shi yake da iko da mulki a kansu shi yake tafiyar da su gurgudan yadda ya to wannan ma'iyyar Allah kamar yadda ya zo a ayi daban-daban Allah subhanahu wata'ala ya tabbatar da wani daga ciki Allah na ta alamtar tara Allah ya ya'lamu ma fi samawati wa ma fi ard ba gani Allah ya san duk abin da yake cikin samai da kasai ba ba gani ya san duk abin da yake cikin samai da kasai kenan yana tare da ah, damu mu da me da saninsa ya san duk inda muke sannan ce ma yakunu min najwa thalathatin illa huwa rabi'uhum wala khamsatin illa huwa sadisuhum wala adna min zalika wala akthar illa huwa ma'ahum aina maka. mutane uku ba za su haɗu suna tattaunawa ba face Allah ya zama shi ne na hudunsu mutane biyar ba za su haɗu suna tattaunawa ba face Allah ya zama shi ne na shidansu wala adna min zalika ko ƙasa da haka mutum daya ko mutum biyu ba za su haɗu suna tattaunawa ba sai Allah ya san me suke tattauna kai ƙasa da mutum biyu ma mutum ɗaya shi ma shi kaɗai a ransa yana tattaunawa Allah ya san da shi kalkar khalaqana insana wa alamu ma wisu bihi nafsuhu wa huwa aqrabu ilaihi min halin wari mu muka halittu mutum mun san me ransa take riya masa me ranka take riya ma mun sani ga ni kusa da kai amma Allah ya sani me kake cewa a cikin ranka wancan me yake cewa wancan me yake cewa a wani tanadi na alkhairi ne aka san haka ne duk Allah ya san to kaga kenan mutum shi kadai ma abin da yake cikin ransa Allah ya san ya ko mutum bi sa ya mutum ku sadu ya sama da haka haka nan Allah subhanahu wataala ya ce wa ma takunu fi shani wa ma tatlu minhu min qur'ani ولا ta'malu min amalin illa kunna alaykum shuhudan istufidu fi ba za ku zama cikin wani al'amari ba kana gida ne a kwanci kana tafiya ne kana noma kana aiki kana sana'a kana rubutu kana kaza eh? wa ma tutulu minhu min qur'ani ba za ku zama kuna karanta alqur'ani wala ta'maluna min amali ba za ku zama kuna wani aiki ba Ko wani irin aiki ne a ko ina kake yi a kowane loko a kowane sako illa kunna alaikun shuhuda sai muna ganin wannan aikin da kuke to wannan yana daga cikin ma'iyya Allah yana ganin ka a duk inda kake zo na fi lokacin da kuke kusawa cikin wannan aiki lokacin da kuke tsakiyar wannan aiki duk Allah ya ce duk muna nan tare da ku muna ganin ku eh? ballantana eh? kuma kuna yi a fili a ko ina kuke a tsakiyar teku ne a cikin can kasan teku ne sararin sama ne a ina ne ba za ku yau ba. balantana kuma abin da yake yi a sarari wannan kaga shine mai iya Allah cewa baki ɗaya na tare da hudu saninsa da ganinsa da kuma ikonsa a kanmu duk inda za mu shiga ainihin yana da iko a kan dangane da mutuwa eh, Allah ya gaya mana ko cewa za ta riske ma duk inda muke aina ma ta kono yudurikumul maut walau kuntum fi burujin mushayya ya nuna me ya nuna ikon Allah ko yanzu ko wani ne yi laifi gudu ma'aikatan tsaro mai za su ce a kyale shi sha Allah zai zuwa hannu me yasa suna ganin suna da ma'aikata sako da loko suna da kayan aiki eh iri-iri ko ina suna da kayan aiki da za su iya gane mai shiga da fita da sauransu balantana yanzu zamanin cctv ko wanda duk inda abubuwa suke ana da shekaran jiyan nan ce zai kai satin ba da yanci ina ganin an nuna kasashe biyu na yadda suke ma'aikatan tsaro suke tafi da su shi sa da yawa a su ba za ka ga ɗan sanda sai in wani abu ya tashi suna zaune a ofis suke ganin komai kayan aiki na zamani an nuno su ga inda suke zaune a wata an nuno tigilas ga inda suke kallon tituna ko ina duk titin garin ko ina suna gari mai tafiya a ƙasa wanda yake keke da wanda yake mota da ina ne duk suna gari take aka nuna wani mutum gari shi kadai yana tafi rigiri yana kaiwa yana kawowa shi kadai sun me saboda suna da wata kayan aiki take suka ga wani yayi wani abu su suka yi waya ga ɗan sandan da suke kusa da nan suka ce gashi gashi can wani yana aikata kaza nan da na siga ga wani ya zo ruf ya tsaye da motarsa ya kama ainihin gaban motar ya shi shi ne yake kusa mai gashi wasu daga can sun gano shi dimme suna takawa da kayan aiki to ya ubangiji tabaraka wata kaga ne aula a ce duk waɗannan abubuwa ainihin da za su shige masa za su yi masa loko idan mun akwai kuma ma'iyya wacce take khassa ma'iyya khassa shine Allah subhanahu wataala yana tare da sa na kwai wa inna allaha la ma'al muhsinin inna allaha ma'as sabirin anan me ake nufi zai kawo musu dauki da taimako da agaji da gamtakatar da ba su nasara bayansa na kwarai wanda suka zama mutanen kirki to in za a cuce su ko za a kware su ko za wani abu na damuwa zai zo ya same su to sai Allah ya kawo musu ya kawo musu taimako to wannan iya Allah kenan tare da ɗaiɗaikun ainihin bayansa wanda suke na kwarai duk inda suke duk halin da suka shiga Allah zai kawo musu taimako zai kawo musu agaji idan wani abu suka sa a gaba Allah zai ba su dangantakar sai ba su basira da hikima sai sai abin da yake daidai wanda zai zama ainihin ya dace to ma iya Allah kenan tare da ɗaiɗaikun sa to idan mun san haka me yi kamata ashe mu kiyaye dokokin Allah na farko mu kiyaye dokokin Allah duk abin da muke yi ba za mu goye wa Allah wa ma ya'zubu anhu mithqalu al wani abu da ne da kwayar zarra ba zai goye wa sanin Allah sai mu kiyaye dokokin Allah da wani inda za mu shiga da wani loko da ina ne Allah yana ganin mu yana jin mu eh, yana abu haka nan mu zama masu ƙari akan haka mu daɗa bautar Allah mu daɗa neman kusanci zuwa gare shi idan muka yi haka shi kuma ɗauki sai zo mana duk lokacin da wahala ta zama kamar yadda Allah ya gaya annabi Musa da ɗan uwansa Haruna yace innani ma'akuma asma'u wa ara me yasa saboda suna tsoron su tinkari firawun ala inna la khafu ko suna jin ainihin tsoron firawun suna jin tsoron su tinkare shi Allah sai ce shi qala la takhafa innani ma'akuma asma'u wa ara ka ku ji tsoron sa ku tinkare shi innani ma'akuma asma'u ina tare da ku to wace ma'iya ma'ana taimakona da agajina da kariyata za ta zo ta same ku ko da kuna gaban fir'auna bai sai domin ku komai ba wa'ara ina ganin ku duk inda kuke tare da kuna lokacin da kuke tsayewa a gabansa agajina da taimakona zai zo ya same ku ba zai iya tasiri a kanku idan mun fahimci wannan kenan sai mu zama masu tsoron Allah mu tsaya kaza idan mun tsaya akan haka to taimakon Allah zai zo ya same mu a duk inda muke a duk halin da muka shiga muna roƙon Allah subhanahu wataala ya datar da mu kuma ganar da mu da samu da cikin da za su zama ainihin tare da kiyaye dokokin Allah subhanahu wataala kamar yadda ya faɗa a ƙarshen wannan aya inna Allah ma'al ladina taqaw wal ladina hum musin Allah ya samu da cikin masu tsoron sa ka samu daga cikin masu kyautatawa sallallahu alaihi wasallam wa baraka ala nabiyina wa ala alihi wa sahbihi wa sallam